barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin da shida cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida za mu maimaita daga ta hamsin da biyar sai mu ci gaba daga inda muka tsaya din ajiya kafin haka akwai tambayoyi da 'yan uwa suka rubuto bai tambaya na farko yana cewa na taba jin ka ce babu wani dalili da ya nuna duk wanda ya haddace alkur'ani ya manta yana da laifi to ni kuma na ga waɗansu hadisai kamar haka ko wani hadisi man kara alkur'ana sun manasiyahu laqiya Allah ta'ala yawmal qiyamati ajzam abinda hadisin yake cewa dukkan wanda ya haddace alkur'ani sannan ya bari ya manta a ranar tashin kiyama zai gamu da Allah yana kuturu wani hadisin na gaba ma mini imri'in ya alkur'ana sun thumma yansahu ila asar alhadis waɗannan hadisai da ka kawo dukkanin su da'ifai ne ba ɗaya daga cikinsu da ya tsira suna cikin ire irensu waɗanda suke nuna kuskure ko kuma laifin wanda ya haddace alkur'ani ya manta da haka idan mutum ya manta wani abu na alkur'ani eh, idan ya haddace wani abu na alkur'ani sai ya manta baka cewa ga wani laifi da aka yi masa tanadi sai dai ya yi hasara ta fuskar falala domin haddan alkur'ani falala ce haddasa gaba ɗaya ko hardar wani bangare daga cikinsa da haka duk abin mutum ya haddace idan ya bari ya manta to ya yi hasara ba kankanuwar hasara ba amma shin akwai wani tanadi na azaba da aka yi masa babu wannan wannan kuma so yake a bayyana masa hukuncin wani abu da yake yawan gani a makabarta shine da wuya ka wuce kabari ɗaya ko biyu ba tare da kaga an rubuta sunan mai kabarin ba kai a wani lokaci a jikin katako za a rubuta a kafe katakon a wani lokaci karfe ne za a yi masa fenti a rubuta sunan mai kabarin a wani lokaci siminti shi menene wannan ko dacewarsa da sunna wannan kan ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin ayyukan sahabbai baya cikin aikin tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ko dukkan waɗansu magabata na gari abin da ya tabbata a sunna shi kansa kabari ba a san a ɗaukaka ginin sa sama da ɗani ɗaya kaga ɗani ɗaya kuwa ƙila bai fi inci takwas in ya yi wa zuwa goma ba shi ne tudun da ya kamata kabari ya yi kuma shi ma da ƙasa kawai za a tara haka bai halatta ba a zo a sa siminti a sa ballantana kuma a kawo blok da blok na siminti nan gefen da gefen a sa a cike yi tudu wannan duk ya sabawa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta imamul qurtubi a cikin littafin tafsirin sana aljami fi ahkamil qur'an cikin tafsirin suratul kahf yace dukkan kabarin da ya wuce tudu na dani daya sunnar annabi shine a sassabe shi a mayar da shi daidai to saboda kaga gini da ake yi har a sa suminti dan a zo a rubuta suna din wannan ya sabawa sunna sannan kuma kafa katako don a rubuta sunan shi ma ya saba wa sunna abin da yake a sunna bayan an tara kasar da bata wuce tudun da ya wuce dani daya ba to kuma sai a sai mutum ya samu wani dutse sai ya sa kusa da kan mamacin amfaninsa don ka sai da kabarin dan uwanka ko da ka zo ziyara wata rana don idan ka sa dutsen ai ka san wani irin dutse ka sa ko girmansa ko ta sa kuma shi ba kafa shi ake ba daidai kusa da kanshi zaka ajiye ko ka dora shi wannan shine abin da athar suka nuna na sahabbai kamar su abdullahi dan mas'ud da sauransu sahabbai in za su mutu har wasiya suke yi cewa bayan na mutu fa kar ai mun kuka na mutuwa sannan kuma kar ai gini akan kabari na sannan kar a tara kasa da tauce dani daya haka suke nasiha ga iyalin su kafin mutuwarsu da haka ya kamata a yi hatara ka yi bayanin cewa dukan dabbar da take cikin ruwa halal ne to yaya kunkuru fa wato ni ne ma na yi bayanin manzo Allah ne ya bayani ni dan na faɗa kuma sai zama sai zama magana ta kenan bude bulugul maram idan kana da shi hadisin farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce an tambaye shi dangane da teku sai ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu wannan hadisin ke nuna ruwan teku mai tsarki ne ko da ka je yana wari irin warin teku wannan baya hana ka yi wanka ko alwala da shi ɗaya kenan na biyu alhillu mai tatu duk abin da ke cikin teku na farko dai halal ne na biyu kuma wato ana cinsa ne a mushensa ba sai an kama an yanka ba irin yadda ake yanka dabba ta waje haka malamai suka ce karkashin wannan hadisi da haka nan gurin duk dabbar da a cikin ruwa kawai take rayuwa halal ne cin namanta bisa ga zance mafi inganci dan idan ka kalli dabbobi kashi biyu ne akwai kuma kaso na uku a tsakiya kashi na farko dabbar da a waje take rayuwa tumaki da awaki da raƙuma da bareyi da shanu da bauna da wannan duk a waje suke rayuwa ba sa rayuwa a ruwa in ma ka ce za ka jefa su cikin ruwa don su rayu to za su mutu kashi na biyu waɗanda a ruwa suke rayuwa ba su bayar da za a su rayu a waje da ka fito da su waje ka bar su tsawon wani lokaci za su mutu kifi da danginsu kashi na uku halittun da wani lokaci suna ruwa wani lokaci suna waje za su iya rayuwa a ruwa mai daɗewa kuma su fito waje su daɗe sannan kuma su sake komawa ruwa to wannan su ne suke da matsala duk wanda kawai a ruwa suke rayuwa kaulan wahidan wannan cin su halal ne ina fata an fahimta da haka malamai har waɗanda suke ganin cewa kare na ruwa ana cin shi ko ba a cin shi suka ce in ka ɗauko shi waje ka ajiye zai rayu yadda kare na gida ko kare na waje ke rayuwa matukar zai rayu to bai halatta ci ba amma matukar ba zai rayu ba a waje sai a ruwan ya halatta ci ko da kare ne imam malik ne da ya tawakkufi dangane da khinzirul ma'i alade na cikin ruwa wanda baya rayuwa sai a ruwa akwai malaman da suka bada fatawar halaccin cinsa suka ce domin dabbar ruwa ce imam malik da aka tambaye shi ce kun ce alade aka sake cewa halal ne mu ce ko kar mu ce ce kun ce alade wato sai ya shiru akan wannan kalmar ma'ana kaga yayi tawakkufi kenan ya tawarra an ya kula innahu halalun aw haram to ita wannan dabba ta tsakiya ko halittun da suke suna rayuwa a waje suna rayuwa a ruwa abinda waɗansu malamai suka ce almuhakkikun cewa mu kalli me yafi rinjaye a cikin halinsu, su shin zaman su na ruwa shi ya fi yawa ko zaman su na waje ya fi yawa idan rayuwar su ta cikin ruwa ita ta fi yawa sama da zaman waje to wajen yawo suka zo za su koma ruwa kenan da haka halal ne a ci su idan ka gane wannan fatawar to sai ka ɗauki kunkuru ka sa shi ajin da za ka sa shi cikin ajujuwan nan guda uku idan halittar waje sai baya rayuwa a ruwa gaba ɗaya a waje ke to kaga bai halatta ka ci shi ba sai ka nemo nassi wancan hadisin ba zai wadatar maka ba idan kuma a ruwa yake rayuwa ba rayuwa a waje to shikenan kaga za ka ci kaudar wahida idan kuma rabi ruwa rabi waje to sai ka bincika ina ya fi yawa a cikin rayuwarsa a ruwa ya fi yawan rayuwa ko a waje abinda duk ka samu sai ka baiwa kanka fatawa bisa ga wannan haske da na baka jiya mun saurari tafsiri wato yana nufin jiya a ranar da shi ya rubuto wannan takardar kenan a takaice zai mun saurari tafsiri kaya bayani akan cin abincin waɗanda ba musulmi ba wato ka gane ba fa waɗanda ba musulmi ba ni ne bayani ba kuma arna ne bayani ba ke bantattu cikin waɗanda ba musulmi ba su ne wa ahalul kitab wato kalma ta ilimi yana da kyau mutum ya amfani da ita don idan ka ce waɗanda ba musulmi ba ya shafi yahudu ya shafi krista ya shafi bamaguje ya shafi mushrikai ya shafi mulhidai ya shafi wanda ya ce gaba ɗaya ba allah gaba ɗaya duk waɗannan kalmar ba musulmi ba ta shafe su kalmar anra ta game su gaba ɗaya to ni ko ba wannan nake magana ba ni ina maka magana ne akan ahlul kitab to kaga ahlul kitab hukuncin su daban da sauran kafirai hukuncin su daban da sauran waɗanda ba musulmi ba don haka ya kamata ka sanya kalmomi a inda suka dace don haka ni zan juya ma tambayar ka kayi bayani akan halaccin cin abincin ahalar kitab to sai dai baka yi bayani ba idan abincin yana da alaka da addinin su ko kuma wanda ba da alaka da addinin su wannan gaskiya ne na yi magana akan cin yankan su kadai abin da yake da alaka da addinin su wanda suka yanka dan ranar kirsimati ko dan ranar wani idi nasu ko da ba kirsimati ba bai halatta ka ci ba bisa ga zance mafi inganci tunda ya ce shi tsohon soja ne yana da shekaru kusan 75 a yanzu a lokacin da aka yi civil war na najeriya yana cikin waɗanda aka yi yaƙi da su da haka ya kashe mutane masu yawan gaske a duk lokacin da ya tuna wannan abin yana masa takaici menene abin yi yanzu abin yi shine sai ka istikbari ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yafe maka insha Allah ta'ala kada ka kare ka ɗebe tsammani daga rahmar ubangiji tunda Allah ce la takana min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kar ku ɗebe tsammani daga rahmar ubangiji Allah na gafarta zanubai gaba ɗaya don shi mai gafara ne sannan ko mai jin kai tambaya game da taba sigari shanta ko sayar da ita halal ne ko haram zance mafi inganci shan taba sigari haramun ne dalili a nan gurin saboda bincike ya nuna tana cutarwa tana cutar da dan adam tana lalata huhu na mai shanta tana sa masa datti a kirjinsa tana haifar da matsaloli a cikin rayuwa guba ce dafi ne wannan likitoci da musulmai da kafirai duk sun yi ijma'i a kai to don haka za ta ansa sunan alkhabith to abinda ko ke ansa sunan alkhabith to wannan haramun ne da nasar alkur'ani tunda siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ta zo cikin atara da linjila shine yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim wato yana halatta musu at-tayyibat wato dangin al'amura waɗanda suke daɗaɗa waɗanda ba sa cutar da jiki ko hankali wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kuma yana haramtawa mutane datti wato duk abin da zai gurɓata hankalin mutum ko kuma ya haifar da cuta a jiki duk abin da zai cutar da hankali ko jikin dan adam haramun ne a musulunci to don saboda haka taba sigari haramun ce kuma kai a hankalce ka duba kaga taba sigari fa ka duba kaga inji karfe da karfe ne amma zaman lafiyarsa shine hayaki ya fito daga ciki ko ba haka ba <laughs> zaman lafiyar inji shine hayaki ya fita to kai kuma sai ka zuki hayaki kuma ka zauna lafiya almubazzaranci Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura lalle almubazzirai masu almubazzaranci wato dangin shaytan ne su to ya zaka yadda ka zamewa kanka ka zama ɗaya daga cikin dangin shaytan to tunda shanta haramun ne to haka sai da ita da haka duk mai cinikayya ta taba sigari ya ji tsoron Allah ya daina da wata sana'ar da take ya canja sai ubangiji ta'ala in dai ya bar wannan dan Allah Allah zai masa musanya da abin da yake mai alkhairi kuma zai samu riba a ciki kuma zai samu albarka a ciki insha Allah ta'ala amma idan dan ya nuna masa cewa ga kudi ana samu ruwa ruwa da haka ba zai iya daina burin sai sun taru da yawa in ya so daga baya ya tuba kuma sai ya gina islamiya ko ya yi masallaci shikenan kuma ya je umara ya dawo to shikenan wannan kuma ya sani dai cewa inna Allah ta'ala tayyibun wala la yaqbalu illa tayyiban mai tambayar karshe ya ce ka yi bayanin cewa idan za a ci abinci lallai a yi bismillah to ya idan mutum zai ci abinci da yaro kankane wanda bai bai fara magana ba yanzu wannan yana bukatun tambaya kai da ka fara maganar ba sai kai ba shi kuma dole sai ya yi Allah ya ce kowa a kira shi da sunan mahaifinsa to ya za a kira yara da ake tsuntowa wanda ake tara su a gidan marayu wannan yara waɗanda ba san iyayensu ba a shari'ance to ana danganta su ne zuwa ga mahaifansu mata sai a san iyayensu mata sai a dangana su zuwa gare su ba za a dangana su zuwa ga wani namiji ba tunda ba a san iyayensu ba kuma kai ba ce aka yi dole lokacin da ka kira sunan shi ba sai ka kira mahaifinsa idan ka san mahaifinsa ka kira shi wane wane wato wane dan wane idan baka san shi baka ce masa dan na wane haka Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum ku kiraye su da sunan mahaifansu shi yafi idan ko baku san sunayen mahaifansu maza din ba to shikenan ku kiraye mutum ku ce masa dan na wane ba sai ka ce na dan wane ba mun tsaya kamar yadda na faɗa a ƙarshen aya ta hamsin da shida amma za mu sake maimaita daga ta hamsin biyar inna ma kuma Allah